ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون kada ku yi muhawara ya ku muminai, kada ku yi husuma da Yahudawa da Nasara, sai da salo mafi kyau shine hanyar kira zuwa ga Allah da yin wa'azi da ba da gamsassun dalilai, sai dai waɗanda suka yi zalunci da taurin kai da bijirewa gaskiya bayan sun gane ta kuma suka yi fito na fito da ku, to waɗannan ku yaƙe su har sai sun miƙa wuya ko su ba da jizya cikin ƙasƙanci, kuma ku faɗa wa Yahudu da Nasara cewa mun yi imani da abin da aka saukar mana na alkur'ani da kuma abin da aka saukar muku na attaura da injila kuma mu da ku abin bautar mu guda ɗaya ne baya da abokin tarayya a allantakarsa ko renon bayinsa kuma mu masu biyayya ne da rankwafawa a gare shi